gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice na ranar Litinin 29 ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. Za kuma iya sauraron mu a yanar gizo. Za iya sauraron mu a yanar gizo akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. A ƙasar Ghana kuma za ku iya sauraron mu ta Alfa Radio. Masu gabatarwa Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. madalla kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirinmu na yau za mu duba yadda maza da mata ke yin ma don su ƙara armashi a siffar jikinsu. To ko me hakan ka iya jawowa a zaman aure? Kuma duka ƙarshe dai inda za a ƙare ƙarya ce inda za ta ƙare ranar da za a ce kun yi aure in kai makareci ne ita makareciya ko kai aure safiya na yi aka tashi bacci to lokacin za a gane kowa yadda to Allah ya kyauta zauren tattaunawar mu kenan na yau za ku ji ƙarin bayani to ko menene ra'ayin maza akan mata masu yin irin wannan ƙarin bai yiwa iyaye su ce ba su san ƴaƴansu suna sanya abin gashi karin gashi ba bai yiwa a iyaye ba san iyan suna canza skin din fata su ba in ku har za a bar ɗiya a gida tana yin wani kin ga kenan gidan tarbiyyar su sun yarda da wannan abu da ake cewa artificial ke so kuma me me hukuncin wanda yake artificial ko a musulunci ai haramun ne ji duk waɗannan bayanan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook sai ku biyo mu don jin duka waɗannan a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu fara da ra'ayoyin da kuka turo mana ta mu na Facebook. Tambayar da muka yi maku ita ce, menene ra'ayinku akan kwaskwarimar da wasu mata da maza ke yi domin ƙara kyawun sufar jikinsu ga kuma yadda kuka amsa tambayar. Jamila Ado Salati goma ga annabar Jau da Fatin Ado Salati goma ga annabar Jau suka ce mu dai bagaƙen mata ne kuma ba mu sha'awar yin kwaskwarima don canza launin fatar jikinmu kuma ko da mun so mu yi mijinmu ba zai bari ba amma yanzu mun ga ya fara kyarkyaran fararen mata. Don haka mu ma za mu fara yin kwaskwarima domin mu canza fatar jikinmu don gudun karyayo mana kishiya fara. To, to Maryam da kyau dai kana ganin haɗin kai wurin kishiyoyi ne ko? Wannan haka yake. To daga nan kuma sai amsar Shehu Adamu Rijau shi kuma ya ce eto eh an ce ko kana da kyau ka ƙara da wanka sai dai kuma ya kamata a yi hankali domin gudun rasa idanu yayin gyaran gira. To lallai kam shi kuma ya nusa Sala ya ce wannan sakin layi ne. To sai kuma Real Mubarak Umar Kanya, Allah sa na faɗi sunan shi daidai. Shi kuma ya ce su yi ta yi mana ruwansu. Yusuf Helluwa Dandume ya ce ni kam Allah ya sani ba na goyon bayan wannan al'adar da ke neman zama ruwan dare ga duniya. To sai kuma amsar Umar baban yaya sabon gida. Shi kuma ya ce mana a gaskiya ina son mace mai tsafta. wannan abu ne mai kyau amma dai ban da kurkur. Sai kuma Dauda Hudu Unguru ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. To gaskiya ni dai a gani na in dai bai saba wa addinin musulunci ba to babu laifi. To ga El Mustapha Abba da Maturu shi ma ra'ayinsu kaman ɗaya. Shi kuma ya ce mana hakan daidai ne idan bai saba wa addini ba da al'adunmu ba. Sai kuma wasiƙar Muhammad Gadar Malam Mamman AA ya ce yau da gobe ni kam wadda mahalicci na ya yi mana ta ishe ni alhamdulillahi wato halittar sakina. Halittar sakina. To sai Jabir Yahya Muhammad shi kuma ya ce to gaskiya tsafta tana da kyau amma idan kwalliya ta wuce wuri tana janyo wasu matsaloli a cikin al'umma. Muhammad Gambo Abubakar ya ce a ba a hankali. <laughs> kwarai da gaske mm-hmm. saboda irin abubuwan da ke iya biyu baya ba to sai bashar yusuf shi kuma ya ce mana wannan bai dace ba saboda canja halittar allah ne kuma yana lalata fata idan hadari ya faru Shi ma Abubakar Babba yana goyon bayan Bashir Yusuf ya ce raina halittar Allah ne da kuma yaudarar jama'a. Wato, Malam Abubakar an yaudare ka ne da dai ka turo mana ƙarin bayani. <laughs> to sai kuma amsar Musa Muhammad Tike. Shi kuma ki ji Maryam me ya ce, hmm. wai dama a halittan da Allah ya yi akwai mara kyau ne? wannan kam tambaya tana da mahimmanci. Sai kuma Abba Samba ya ce wannan ai hauka suke wa kansu domin Allah yana fushi da su. To, amsa na gaba kuma daga wurin nura muhammad mai apple gusau shi kuma ya ce mu dai kawai abinda muka sani shine wannan ba ɗabi'ar malam bahaushe ba ce Sai kuma Aisha ta barista Cole Maska daga jihar Yoban Najeriya ta ce salam filin yau da gobe. Ni dai san ban ga amfanin canza launin fata ba don ƙara kyau. To sai kuma Zainab Musa mai addu'a ita kuma ta ce haramun ne kawai ka tsaya a yadda Allah ya halicce ka yafi. Sai kuma Isa Suleiman wannan ita ce wasiƙa mu ta ƙarshe ya ce akwai wacce ta dace da addini akwai kuma wacce ta saba masa. Ina kira ga 'yan uwana matasa da su yi kwalliyar da ta dace da addini don samun babban rabo a ranar gobe kiyama. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To zauren tattaunawar mu na yau ya duba yadda mata da maza ke yi wa kansu wani garan bawul don su ƙara kyawun sifar jikinsu. Shin kwalliya ce wannan koko yaudara? Wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu na tafi da ƙarin bayani a cikin wannan zauren. Barkanku da sake kasancewa da mu a zauren zamantakewa a shirin yau da gobe. Yau a zauren namu za mu tattauna ne akan irin ƙari da mata suke yi domin su ƙara armashi wajen maza da kuma irin makoma da zamantakewar aure take kasancewa. Sai dai kuma abin yanzu bai tsaya kan mata kawai ba. Mazan ma suna kwatantawa. To domin tattauna wannan maudu'i namu a cikin zauren namu a yau muna tare da Shamsiya Bara Ahmed. Sai uh, Yusuf Yabu Daura. Sai kuma To tare za mu tattauna akan wannan maudu'i a yau zan so in fara da ce mace kuma akasari mata an fi sanin su da irin wannan. An bar batun kwalliya inda akwai almarama da aka yi ta yi cewa akwai mazajen da suka sau matansu washe gari da suka ga an wanke fuska an wanke kwalliya aka gane cewa wannan fa ba abin da na aura ne aka saka to yanzu an wuce nan riga ake yi a saka da zai kara wa mace armashi yaya me yasa mata suke haka gaskiya abu ne yanzu da eh, ya yi yawa mata suna yi sosai kuma akasari abin da sa mata suke yi kisa an ce mata akwai kwalliya akwai san ado akwai san ado <laughs> to wasu mata gaskiya suna yi akan ado mm-hmm. wasu kuma eh to cutan mazan ne <laughs> babu shi kuma dole sai an yi shi me yasa dole ai kowace mace da ni'imar da Allah ya mata kuma da dalilin da ya sa Allah halicce ta yadda ya halicce ta in kika haƙuri ke ma wata rana sai ki sai ki mamaki ma amma wasu ai ba za su yarda da wannan ba sun fi da san da eh komai ya fito daidai da kina kwatanta irin wannan ko da gashi ne a kwatanta <laughs> a gaskiya ko kaɗan. To akwai wanda kika sani da ya taɓa yi? A to gaskiya eh to akwai su da yawa. Masu yi haka Za ki ga eh an ɗauko wani skirt an saka saboda bayan ya fito. Mm-hmm. ko kuma an saka gashi mhm. saboda a ce gashi ya yi tsayi mhm. kuma a eh, make up din kila an heavy make up inda idan kika ga mace ba za ki ba gane cewa ita ce mace mm. saboda an canza mata halitta an zo an yi contour an ƙara ma hanci tsayi <laughs> an yi kafin gira shi fuska ya canza malam yusuf me za ka iya cewa game da haka kai namiji ne kuma kana da aure mm. ko ba haka ba mm. a ce matarka ta yi haka a da kai kana gani za a zauna lafiya ai auren ma ba za a yi A'a to a ce ta yi kamun bafa na ce ta yi na ce da a ce ta yi eh. kamun a yi auren eh. aka zo aka yi auren me kake gani zai faru gaskiya yawanci irin wannan babu inda suke gaskiya hmm. saboda abu ne wanda kake tunanin akwai shi hmm. kuma sai ka zo sai ka ga ashe ƙarya ce babu hmm. to kin ga babu maganar cewar ba abu ne ma da zaka amince shi ba gaskiya to abu ne kawai wanda in har ya faru ga kowane ne in dai auren nan dai zamantakewa zai sukurkuce. kurkuce dole za su kurkuce ko da ba a rabu ba to zaman dai zai zamanto babu ganin daraja ko kimar juna gaba ɗaya idan namijin ne karyar ko kuma ita ce ta karyar to koma wane ne daga cikinsu mm-hmm. to karshe din shi za ta kare to da ne zai faɗi ba. amma an ce uwa kan gizo baya wuce na koki mace fa ba ta kwalliyar nan sai dan namiji ku me yasa wai ku ba kwa aminta da mata yadda suke sai dai ku je ku nemo abin da babu hatta kalar fata ma da yawa mata in ka tambaye su me yasa suka canza launin fatan sai ka ji sun ce maka ai bakakin mata ba sa auduwa shi yasa nake dan nima kara wa fatan har armashi don in samu in tafi to gaskiya dai ah, ni fahimta ta gaba daya shine Ah, akwai wani abu da ake cewa rayuwar karya turanci suna cewa fake life wata kalma ne makamancin haka um, yawanci idan maza eh, namiji yana sanya a wurin mace yadda ya ga alhaji na ya aura to shi tunanin shi yadda wane yake da hali ya je ya samu wata wadda watakila ya yi tafiya mai nisa ma sannan ya samu ta shi ma yana so ya same ta a bagas ma'ana kawai ya zamanto ya same ta da yadda yake a talakan shi baya da wadata baya da kaza baya da kaza so irin wannan burin shi yake jawowa sai mutum ya ce to shi bari in sa wa raina cewar sai na samu mai kaza da kaza da kaza so a unguwarsu ko a yankin su babu kuma masu irin waɗannan mm-hmm. ko da da akwai ɗin to ba inda zai ce ce zai nema ba ne tunda mm-hmm. kowace mace har da Allah akwai yanayin tsarin mijinta misali ko kuma kowane namiji da tsarin mace shi saboda kamar ana cewa class class so mun yarda akwai class mm-hmm. to yawanci wannan rashin class din sai ya sanya mutum sai ya shiga cewar ni ma dole sai na shiga sahun wa'ancan zan yi wa kaina ai wancin tun da su wannan tana da haske ne a fuskarta mm. to ni ma bara na yi abin da zai kawo man haske a fuskarta shi ne sai ta je ta shiga shago ta shiga kanti a siyo kayan shafe-shafe a siyo sabulai ne mu fi gaba ka yawo ba to bari mu ji daga ka kai kai matashi ne yanzu ku ne yanzu kuke duba ku gani to ce zan aura me ake dubawa domin a yi aure kuma yaya za ka ji idan misali a ce mace ta yi irin haka ba ku yi aure ba kana so dai ka aure ta din kana zuwa hira ko makamanta ko kuma kana so ka fara zuwa hira sai ka ji tana irin haka. Eh to gaskiya kamar za a ga mutum na ga tana da irin wannan halin ko na allura ka san wasu suna da allura wasu kuma suna so mai su kara to na ga kamar kana da masaniya game da wannan batu ko za ka mana ƙarin haske kai namiji ne na sani to tabbas za ku san irin abubuwan da mata suke cutan maza da shi da ana kiran juya a cuci maza eh to gaskiya wanda masana sai dai in ce ko na taba gani a social media mhm. wata ta yi ta zo abin ya bata damuwa da a asibiti sai da aka kai saboda wajen allura saboda bayan ta kare girma saboda akwai su da yawa wanda suke wannan da kuma masu irin sa rigan mama? Yawa yi eh, da masu abin da shafa mai. Shafa mai masu canza eh. launin fata. Yawa yi eh, kuma yi daga baya za a samu matsala haka. To a gaskiya in ni ne ta faru da ni ko wanda mm. zan aura kafin ni aure. Mm. Na ga wani abin ya faru da ni gaskiya ba zan aure ta ba. To misali a kaddara mukaddara a ce an yi auren me zai biyo baya ya zamantakewa zai kasance tsakaninka da ita. E to gaskiya ba za mu irin za mu jima ba da ita. A'a to za ka sauta kenan? A'a ba wai za mu sauke ba ba wai zan sauke mace ba ne. Mm. sai dai zaman namu ne gaskiya ne samu damuwa saboda na aure ta ne a matsayin ta da wannan halin sai da ta zo gidana na ganta da shi mm-hmm. watakila zan iya zama da ita a haka ko mm-hmm. kuma watakila zan iya sauke mata mm-hmm. saboda kamar ta cuce ne. Hmm, haka ta yi maka karya. Yau ta yi maka karya kuma da ta zo gidana sai na ga abin ba haka yi. To za ka iya yarda da ita akan wasu al'amura na daban a rayuwa ko kuma don wannan za ka iya gani cewa a wannan ba a bar yarda ba ce. Eh to idan matsalar ta ta kawai daga wajen shaye-shaye ne. Shaye-shayen eh, magunguna. To banda shan ma ai akwai wanda ake makalawa. Eh to iya eh, akwai abin da suke maƙalawa. Wanda kwabewa kawai za a yi ana kwabewa sai ka ga idan da tana da ƙiba. Eh, sai ka ga ta zama haka <laughs> bari mu dawo ga yake da mashin siya to akwai labari da kika fara gaya mun ɗazu game da maza kuma abin ya dan ban mamaki ko saki dan masu sauraro za su so su ji abin da sosai ba yanzu a cuci zan fa ba wai mata kawai suke a cuci maza ba hada maza yanzu akwai a cuci mata ma akwai a cuci mata maza ma suna a cuci mata to ta yaya mun namiji zai a cuci mata <laughs> ai garbe ba ranar ina kallon social media na so na ga wata na ga wani video da aka yi haka na mazan da yanzu suke kara apps to fa kin san mata da son wasu matan suna son maza masu afso shi yasa su ma maza su suka fara cutar mata da shi riga ce za a samu a sakamakon yadda ita ma mata su matan suke sa riga suke sa wannan riga su ma musu alfi sa riga idan suka saka riga ba za a gane cewa ba sa da abs ba idan ma mutum yana da katin ciki ba za a gane eh. zai shan zai shan eh ban yake eh sai a dauko asa haka kuma akwai waɗanda suke sa suke sa gashin gashin baki to ai a da ni ya sani na mata ba sa sun namiji mai gemu ko mai gashin baki wasu suna son masu kama da laraba irin masu gashin nan na larabawa mm. to sai ki namiji saje kenan saje idan idan kai fari ne sai ka dan samu wannan sajen ka sa kawai suke fara wata kamar yadda mata su ma suke da kayan ƙari ne ya ƙara musu kyau da nan da can to maza kuma kun fara kwalliya kuna sa a kasuwa kaji abdu shamsiya ta ce to wannan zai yi ba mu san da shi ba zan ce dai kamar wasu lokutan za ki ga idan ana shekara goma sha bakwai sha takwas mm-hmm. wani lokacin har shekara ashirin wani za ki ga gashi ba ya fito mashi mm. za ki ga wasu daga cikin abokai idan wasu suna da gashin wasu ba su da shi gemu sai su ci su fara daukar spirit to ai wannan daban yake kaga wannan ya fito ne da kanshi to amma wannan fa ba fitowan yayi to an yi wannan da an an shafe wurin sai a je a nemo abin kamar irin wannan da ake dora a gashi ne na mata ka san mata akwai wanda suke sawa irin wanda suka samu matsala haka eh. sai a yi dan hula haka su da dan gashi iya yadda ake so sai a makala kuma kika san mata suna cire gashi idan suka saka gashi suka yi cutar mazan da shi haka su ma mazan suke cirewa to kaga kamar yan fim suna dan sawa kaga gani yaro ne sai wasu sai a an sa mishi wannan gemu ko gashin bakin to irin wannan take faɗi. To kuma kun ɗauko hanya ke. <laughs> An san da zaki zuwa an san ka da ɗacewa. Maryam kin ji dai abin da suka tattauna a kai. Ni abin da ke bani mamaki shine an san mata da kwalliya to maza su kuma karin me za su yi. To ai dai kin ji abin da suka ce a wannan zauren wai karin gemu da sassaje ikon Allah. To Amina masu irin wannan bayan aure kuma ko me ke faruwa? Mm. Ai zauren ya ci gaba da bayani ya tattauna akan wannan batu. To yaya kuke gani zamantakewa zai kasance da irin waɗannan ƙarerayi da ake samu tsakanin ma'aurata. wasu irin matsaloli hakan yake haifarwa a cikin zamantakewa na aure. To gaskiya ni dai zan iya cewa kin ga rashin yadda zai shigo. Hmm. saboda lokacin ila kafin a yi aure kai ka ga mace ka kana santa ka ga abin da ka gani kace kana santa kuma ka dawo daga baya ka ga cewa ƙarya take ko kuma ka ga kin ga namiji kuma ke kin ga namiji kin ga abin da yayi miki sai kun bayan an yi auren ki zo ki ga duk ƙarya ne kin ga to rashin yadda zai shi. babu trust babu kuma daga baya rashin zama amana. To akwai laifi idan mace ko namiji na irin wannan ya dan tseguntawa wanda suke tare cewa fa ga abin da nake faɗan sirri ne tsakani na da kai ko ke. Za a iya yin haka? Malam Tanimu kai yanzu misali a ce kana sa na karyan nan. Za ka iya gaya mata ka ce baiwar Allah wannan fa ba na yi ma na gaskiyar bane ba fa wannan fa a kasuwa na sayi shi. gaskiya ba zan iya gaya mata ba saboda in misali na zan gaya mata mm. na ga akwai matsala mm. gaskiya ba zan gaya mata ba to kaga an yi ƙarya domin a samu abu kenan to dan yadda ka samu abu da haka za ka ci gaba da zama da shi ko tafi da shi har iyalar rayuwarka ko kuma har ka rabu da abu wato tun farko kenan an gina ma auren akan ginshiki na rashin gaskiya kamar haka yana nuni da ƙin amincewa da irin halitta da mutum Allah yi wa mutum menene ra'ayin kamalar yusuf game da haka to gaskiya ita gaskiya ɗaya ce kamar da ka faɗa ah, kuma daga ƙinta hausa suka ce bata ah, gaskiya duk lokacin da aka ce za a yi magana ana magana to magana ce ta gaskiya da gaskiya duk lokacin da aka samu bangare daga kowane bangare ne aka samu matsala ta cewar wannan ya ɓoye wani abu ko kuma yana wani wani abu mm. to wannan al'amarin zai iya karewa ba yadda ake so amma idan aka ce an tsara ko menene akan gaskiyar wannan mm-hmm. yadda nake haka nake in kina so na mai aure mu idan kuma baki so na a yadda nake mu bari ita ma haka to za a samu nagarta ko kuma ce kyakkyawan ah, haɗa na aure kuma zama zai yi daɗi zama zai yi kyau za a aminta da juna kuma za a girmama juna amma daga lokacin da aka samu sabanin haka ma'ana ɗaya daga cikin um, macen ko namijin wani yi wannan yaudarar dan yaudara ce ƙarya ce yaudara mm. so duk wanda ya yi a ciki ƙarshe shi za ta kare mm. saboda wanda ya zalunci wani Allah bai barin shi yawanci muna gani da yawa mutum zai zo a yi aure in dai har ya zalunci macen in dai har ya zalunce ta ko sun ko sun bata an rabu shi ne yake shiga cikin wahala haka kuma sakamako na biyowa sakamakon wannan hmm. saboda shi ne zan shiga cikin wahala wahala ko dai ya zama ya haukace kan santa sau da wannan abin da ya mata na wulakanci ko kuma na cin mutunci ko duka abin da ke kawowa kenan to kai fa malam tani ai ka san ku matasa dama ku ne yawanci kuke son a yi fafa yawwa sai a yi fafa a yi a ce wai a fizi ta taba kasancewa saboda akwai wani wanda na sani mm. wanda ya je na ma budurwa karya mm. akan irin in ya je unguwa ya rau ina yake neman kuɗi mm. irin yana bata da su doya sun yi ne sai ta ɗauki hankalinta sai ta aure shi da ta zo gina ta gaba haka bane ba daga ƙarshe ma dai auren ko irin wajen wata hudu biyu ba. Eh, kin ga ne ya yi mata ƙarya da abinci da ta zo kuma ita gaba haka bane ba. Gaskiya ana samun matsaloli irin haka. To kai wasu irin darussa wannan irin wannan abubuwa da kake gani yake faruwa ya koya maka. Eh to gaskiya ya koya min darussa zuwa ɗaya zuwa ne. So da gaskiya ni ba zan iya zuwa in je in yi mamace karya ba akan ina da kuɗi ko kuma in zo za ka ringa cin da mm-hmm. Gaskiya zan nuna mata ina da shi ko ku ban shi. To bangaren ka kenan a ita kuma bangaren mace ba ta yaya za ka yi idan gobe aka ce ka je nema. a tabbatar da cewa an kiyaye wa fadawa hannun irin waɗannan matan masu zuki ta malle eh to zan iya kawo su kamar mm, ta zo mhm. ina iya gaya mata gaskiya A'a ba bangaren ka ba. Su masu kare-karen wacce ba ta da gashi misali a ce yanzu kana son mace mai dogon gashi mm. sai kullum ka ga ta naɗe gashi ko kuma ta ɗan kitso ka dan yana ya ɗan faɗo a ta. Kana murna cewa ka samu mace mai dogon gashi da zuwa gida an gama biki ayi mai sai ka gani to hajiya ina gashin ya tafi ta yaya za a kauce wa fada ido eh, to akwai hanyar da zai iya bi gaskiya in magance wannan kar ma ka fada cikin wannan rami eh. ta wani hanya za ka bi ina iya bi hanya wajen babbar ƙawarta. da hanya irin ta yi min bincike a kanta mm-hmm. ko matsalar wajen karya mm-hmm. ko kuma ya take rayuwarta mm-hmm. shin tana da son kuɗi ko tana da son karya saboda in na fito wajen kawarta za ta iya gaya min kamar ta gaya min gaskiya ita ma kawarta ta ita zai iya magancewa ta hanyar kawarta amma ya kake kallo asar akasarin mata a yanzu tun da baka yi aure ba na tabbata kana da budurwa ko ka taba yi ko kuma kana so ko kana kallon wata yaya suke suna da son a gaya musu gaskiya su amince da shi ko kuma a'a sai an dan kawo batun karyar da ciki eh, to gaskiya wa'ansu suna da son a gaya musu gaskiya amma wasu kuma dole ne ke musu kaso cikin dari masu son gaskiya marasa son gaskiya gaskiya wanda ba son gaskiya suna da yawa mazan kenan mata ah, kenan to malama shamsiya <laughs> ke kuma fa don abin bangare biyu ne in aka yi magana mata dole mu karkata kuma kan maza su ma da nasu don ba mata ne kawai suke kare yi kamar yadda kika faɗa suna masu ƙara kirji masu ƙara gashi to ba mamaki akwai masu ƙara wani abu ma a yi allura nan a gyara nan nan ya dan mokaɗe a ɗace bari a ɗan ɗago shi ta yaya za a kauce mace misali ta yaya za ta kauce wa faɗawa hannun irin waɗannan maza, ko kuma yadda za ta gano cewa wannan fa ga irinsa zai iya cewa kamar bari in misali da kaina ina ga na farko idan na haɗu da mutum zan iya nuna maka ni ba zan maka ƙarya ba kai ma kada ka mun ƙarya idan na ga baka da abu ko kuma okay let's assume ban ma san da cewa baka da shi ba zan iya nuna maka idan baka da abu ba dole sai ka zo ka mun ƙarya da cewa baka da abu ba mm-hmm. kana da shi yawwa ba sai ka zo ka mun ƙarya da cewa kana da abu ba kuma kai ka san da cewa baka da abu ni ma haka zalika ba zan maka ƙarya akan wannan abu so ina ga ba ta ne haka za mu iya mu kauce mu kauce wa irin wa'annan ƙaryayyakin ka san da cewa ni ba na son karyar ne ma ba na maka kin ga ba zai zo mun da wannan karyar. ba malam yusuf aure abu ne da ake gina shi akan ginshiki mai ƙarfi gaskiya amana da yadda zai yi karko. idan kuma aka gina aure a kan ginshiki mara ƙarfi kamar na ƙarerai da yaudara kamar irin wa'annan abubuwan sai ka ga ya haifar da matsaloli cikin auren kama daga zamantakewa tsakanin mata da miji da dangi da dai sauransu kila ma har ya kai gabata ma'amala tsakanin dangin miji da dangin mata me ya kamata a yi shin wai wayannan abubuwan ne ya kamata mutum ya duba kamin ya yi aure ko kuma a'a menene abubuwan da ya dace mutane su duba daga bangaren mata zuwa maza kamun su yi aure. To na farko dai ni a nawa tunanin na farko mutum kamata ya kalli gidan da ke nema aure. Tarbiyyar ya mace tana wa mahaifiyarta idan ka zo neman aure sai ka duba sai ka ga yaya tarbiyyar gidan take yaya ma'amalar mahaifiyar yarinyar take da mahaifinta idan mahaifin ya rasu ko ba su tare shin wace irin rayuwa ake yi a gidan idan akwai ƙarya ruwan ƙarya a gidan ba su da ƙarfi amma za ka ga ana ta wasu ifizi kamar yadda ake yi tsorara to daga nan ka san cewar ka gidan da ka je to sai ka ɗau mara in har sai ka yi auren a gidan kenan idan kuma aka samu akasin haka sai ka ga cewar gidan eh, yadda suke iya level ɗinsu ne to za ka ga cewar irin wannan karerayin ba su cika fita ba. Kai wannan abun da ake yi yanzu malam Yusuf za ka sha mamaki irin waɗanda suke yi ba ni da gashin wanci amma ina so in yi kama da wanci kuma ko nawa ne sai na sa kuɗi na na yi wannan rigar da ake sakawa dai akwai bidiyo da dama da zaka gani akan shafuka na sada zumunta mm. na almara akan irin wannan abu me ra'ayin ke game da wannan me ya kamata a duba kan ayi aure irin wai waina abubuwan ne ya kamata a duba a wannan tani ga yadda take ko kuma a wannan shi ga yadda yake abin da nake so kenan a ko kuma hali ne ya kamata a duba gaskiya kamar dai yadda Yusuf ya fara faɗa cewa a duba gida idan aka duba gida daga nan za a gane tarbiyya tarbiyya ita ce gaba mafi akasari idan kika duba mutane kamar yanzu a ce miki yarinya don har tana da tarbiyya ba za ki tsince ta da wannan halin na karya ba to akwai ana cewa wai akan samu waɗanda suka fita zakka sai ka ga a gidan malami ma da malantar da komai sai ka guda ɗaya a ciki ya addabi iyayensa ya kauce hanya to irin wannan fa idan ka fada hannun irin wannan ba. To shi wannan ai kamar da kika ce zakka ce a gida. <laughs> Ko zakka. To shi ko ba zai koyi ba ai. A gidan malam wanda baya bai biyo halin malam din ba. Ai da ka zo zaka gane. Bari shi ake yi ko kuma a da shi ma za a dan ko shi. A'a shi daga gidan su ne za su gyara wanda za su gyara. Amma kai dai ga wanda ka je neman aure to kai za ka iya gane matsalarka amma dai gaskiyar magana shine tarbiyya babu abin da ya fi tarbiyya idan kina da ɗiya mace kika tarbiyyantar da ita cewar gaskiya da gaskiya ita ce rayuwa mm. abin da kake da shi kana da shi wanda baka da shi baka da shi mm. dan bai yiwa iyaye su ce ba su san ƴaƴansu suna sanya abin gashi karin gashi ba bai yiwa a shi iyaye ba san ɗiyan suna canza skin din fata su ba in ku har za a bar ɗiya a gida tana yin wannan kin kenan gidan tarbiyyar su sun yarda da wannan abu da ake cewa artificial ke so kuma me me hukuncin wanda yake artificial ko musulunci ai haramun ne dan ka kamar ka ne da ubangiji ya maka to saboda haka da an samu samu sabanin wannan abin to ai babu maganar tarbiyya a gida saboda haka wanda ya dauke kanshi ya kai kanshi can to shi ya kai kansa inda za a yanka mai wuya <laughs> kanshi da za su haifa da ita ba a san kuma su me za su yi ba in ita ta kara gashi ne ko ta kara baya ne to su 'ya'yan ba a san ko me za su kara ba nan gaba To amma ina ake samun tushen waɗannan matsaloli al'umma ce ko kuma ra'ayi ne mutane suke samu na kansu. To gaskiya kamar ni yadda nake gani ideology ne na banza da ake gani a wurin Yahudawa ko in ce Turawa. Ana gano shi ne a matsayin wai yukan za ka iya jirkita yanayin ka yadda ka ci Ka inganta. Ka inganta yadda yanayin ka yadda ka ci Yadda Allah halitta ka kai ba haka kake so ba. Kana son kai upgrading, kana son ka ɗan customizing, ɗan jirgiya. gyaggyara <laughs> ka ɗan gyaggyara ka kwaskwari ma wata ma haka yadda za ka tabbatar da kai ma ka kai yadda mata za irin kilas kaza za su soka mm. ko kuma ke ma maza irin kilas kaza mm. za su soki mm. ne kawai kuma duka karshe dai inda za a kare ƙarya ce inda za ta kare ranar da za a ce kun yi aure in kai makareci ne ita makareciya ko kai aure safiya na yi aka tashi bacci to lokacin za a gane kowa yadda to Allah ya kyauta to masu saurare anan zamu da sa'aya a cikin zauren namu a yau sai ku kasance da mu a mako mai zuwa to a gaida Aisha Ma'azu da wannan tattaunawar da ta yi mana Jama'a ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe talatawar haka da izinin Allah za mu muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu Mr. Alfredo Santos ni Amina Buhari auna ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. ja ya kada hannunsa duk mai sannan ja